واحدة وخلق منها زوجها منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم قلوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما masallaci mai albarka insha Allah a daidai irin wannan yammaci don gabatar da muhadara ta'alim bisa ga horewan Allah a yau za mu ci gaba da gabatar da muhadara kan ɗaya da mawdu'ai bukatan magana a kai yau muna cikin watan rajab 1430 after hijira na da aminci tabbata gare shi da makka zuwa birnin madina nan gaba ana zuwa ƙasa da wata biyu muna cikin watan ramadan iya daga cikin ɗabi'a ta magabata na kwarai, kullum suka roƙi allah ya isar da su watan ramadana da imani allahumma na ramadana bil iman اللهم بلغنا رمضان بالإيمان اللهم بلغنا رمضان بالإيمان موضوع da muke magana a kai a waɗannan watanni ya shafi magana a kan zuciya hikimar ambatawa a kodewa shi ne ɗan adam gaba ɗayansa ya ta'allaka ga zuciyarsa ne abinda Allah gare ni da gare ka shine zuciya na farko idan zuciya ta ta inganta taka ta inganta sauran ayyuka idan zuciya da ta lalace ko ta ta lalace to sauran ayyuka Allah baya karban su magab ibn abdussalam rahimahumullah su ibn al-qayyim al-jawziyya rahmatullahi alai suna cewa salahul a'mal mawqufun ala salahil qulub wa fasadul a'mal mawqufun ala fasadil qulub cewa ingancin ayyuka a koda yaushe yana kulle ne da ainihin ingancin zuciya yana da kyau sallah zakka azumi aikin haji ciyarwa Allah yana karba haka kuma lalacewan allaga ne ga lalacewan zuciya idan zuciya ta lalace to sauran ayyuka Allah baya karban su ga wannan sai zama ba abin da magabata ke ba wa muhimmanci irin zuciya wannan yasa ibn al-qayyim al-jawziya rahmatullahi da ake kiransa tabibul kalbi wato likitan zuciya ya rubuta littafi mai suna madarijus salikin dan yi kokarin nuna mana muhimmancin zuciya gaba daya a filin kiyama ya bayyana mana Allah bai duba komai sai zuciyar mu dukiya da ƴaƴa ba su da amfani yawma la yanfa'u malun la banun illa man atallaha biqalbin salimin baya ga wannan aljanna gaba ɗayanta Allah ya kira masu ingantaccen zuciya ne da Allah ya ce me man khashiyar rahmana bil ghaibi wa ja'a bi haka Allah zuciya ya kira mana da wanda ya zo da ingantacciyar zuciya Allah yake bawa aljanna baya ga wannan annabi tsira da aminci tabbata a gare shi kamar yadda Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alaihi inganta hadisi ya bayyana mana a fili cewa imani yakan tsufa a zuciyar dan adam imma ke da ibadun da ke gyara imani imma wajen sake da yin ɗabi'u da ke gyara zuciya in ma kuma ɗaya daga cikin cututtukan zuciya na kashe zuciyarsa har ya waye gari imanin da ke cikin zuciya Hadithi a cikin sahiha fiyayyen halitta tsira da aminci tabbata a gare shi yana cewa innal iman la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu thawba imani yakan tsufa kam a cikin zuciyar ɗaya kamar yadda ya thawbu tufa ke tsufa yake cewa idan imanin ɗayan ku ya tsufa fasalullaha ay yujaddida al iman fi qulubikum idan imani ya tsufa a zukatan ku rika roƙon Allah ya sabunta muku imani akwai cututtuka da in sun shiga cikin zuciya zai wahala su bar zuciyar da imani baya ga wannan akwai ayyuka na kware ga wanda bai lazimce su ba zai wahala zuciyarsa ta zama mai imani mun gabatar da muhadara ɗaya anan kan abin da ya shafi ayyukan zuciya da in mutum ya ɗora zuciyarsa akai Allah yana kara zuciyar daga munanan cututtuka wanda akalla mun kira guda goma sha biyar kaman akwai ikhlasi na farko na biyu akwai kaman takawa na uku akwai kaman yaƙini na hudu akwai asabar abin da ya shafi hakuri na biyar akwai abin da ya shafi ashukur godiya ga Allah na shida akwai abin da ya shafi alkhawf tsoron Allah na bakwai abin akwai abin da ya shafi alkhashiya tsoron Allah da ilimi na takwas akwai abin da ya shafi arriba yadda da Allah cikin komai da komai na tara akwai abin da ya shafi arraja kaunar Allah kana kauna da fatan saduwa da Allah cikin halin lafiya na goma akwai almuhasaba ka rika yi wa kanka hisabi a zuciyarka kullum na goma sha ɗaya akwai kaman alware tsantseni a rayuwa taka tsantsan da rayuwa na goma sha biyu akwai abin da shafi kaman tawakkali dogaro ga Allah cikin komai da komai mutum zai a cikin rayuwarsa ya tabbatar Allah ne mai hukunci abin da Allah ya so shi yake faruwa abin da Allah bai so ba baya faruwa idan Allah ya kare shi ba mai cutar da shi idan Allah ya jarabe shi ba mai iya kare shi waɗannan irin ayyuka na zuciya suna da muhimmanci ne wajen kusantar da mu zuwa ga Allah kamar yadda zuciya ke da ayyuka masu nagarta haka kuma zuciya na da cututtuka irin nata waɗannan ayyuka na zuciya ne yaƙini ta taqawa da makamantansu ayyuka ne na zuciya to kuma zuciya na da cuta yau da ikon Allah za mu yi magana a kan cuta ɗaya daga cikin cututtukan da ke kashe zuciyar mutum ga duk wanda ya bar waɗannan cututtuka suka shiga zuciyarsa suka gina gida to zai wahala ya tsira gobe kiyama shi yasa ya ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun waɗannan cututtuka suna ɗiga wa mutum baki ne a zuciyar ɗigon baki kullum ɗigon baki har zuciyar ta koma baki kiran daga cikin muhimman ciwukan zuciya wanda za mu yi magana a kai mu sani don kare kanmu huzaifatu ibn al-yaman radiyallahu anhu na cewa kanan nasu yas'aluna rasulullah anil khairi wa kuntu as'aluhu an sharri makhafatan ay yudrikani Huzaifa na cewa mutane suna tambayin manzon Allah tsira da aminci sabata gare shi ayyukan alkhairi ni kuma ina tambayan sa ayyukan sharri ba wai dan kwadayin yin sharri ba sai dai don na san sharri na kuma kare kaina daga sharri duk mutumin da bai san sharri ba to baya iya kare kansa daga wannan sharri din don haka maudu'in magana ɗaya daga cikin cututtukan zuciya da za mu yi magana akai shine hassada maudu'in magana hassada cutar zuciya bahaushe kuma yace ce hassada ga mai rabo taki to za mu yi magana akan ciwon hassada na daga cikin cututtukan da idan suka shiga zuciyar dan adam zai waye gari yana ibada ibada a auren Allah babu abun sha'awa in yayi maganan addini maganan addini babu abun sha'awa in ya ce da dukiya ko nawa ne babu abun sha'awa idan wani aiki yayi da kujerar san taimakon addini babu abun sha'awa mai dalili dan hassada ta gina gida a zuciyarsa ta zauna don haka hassada cutar zuciya maudu'i ne mai matukar muhimmanci dan adam da yawa ya gari a cikin zuciyarsa akwai hassada zai wahala iya nasara a duniya da lahira don sauwaƙawa kai na gabatar da muhadara na raba maudu'i din gida bakwai na farko al-muqaddima gabatarwa na biyu awwalu kabir al-hasad awwalu kabiratin fi samai wal ardi hassada ita ce zunubi mafi girma da aka fare wa Allah a cikin sammai da kuma a cikin ƙasai na uku da ikon Allah sai mu yi magana akan hayatu Yusuf alaihi salam ma'al hussat rayuwar Yusuf alaihi salam da Qur'ani ya bamu mu ɗauko wasu muhimman darussa yadda Allah ya bayyana mana rayuwarsa ta kasance da mutanen da ke hassada na hudu da ikon Allah sai mu yi magana akan hayatun rasul sallallahu alaihi wasallam ma'al hussad rayuwar manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi da ma'assada na biyar sai mu yi magana akan hayatu ba'd salaf ma'al rayuwar wasu daga cikin magabatan kware da mahassada na shida al makhraj menene mafita idan kana da ciwon hasada ta ya za ka wanke zuciyarka daga wannan cutar idan kuma kai ake wa hasada ta zaka samu kariya daga wannan cuta din na bakwai al-khatima Allah ya mana jagoranci na farko al-muqaddima gabatarwa hadisi Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alayhi ya inganta cikin Sahihul Jami' yayi magana a kansa a cikin littafin sa na as-sahiha manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yace dubba ilaikum da'ul umam an sanya muku cutar al'ummomin da suka rigaye ku ya ce ita ce alhasad cutar hassada Allah sa ta zukatan mutane ba wai wannan ababin yabo ba ne ko wani abu na ɗabi'a cewa dole dole sai ka yi hassada ko dole dole sai na yi hassada sai dai bayyana mana yake ga duk wanda ya bar zuciyarsa babu kariya bai raya ta da ayyukan da ke raya zuciya to babu kokonto hassada za ta yi katutu a zuciyarsa hassada za ta cika zuciyarsa wannan ya sa Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah lokacin da ya rubuta littafin as-sahiha ya samu hassada da yawa a duniya da ya tashi ta hakikin littafin da kara bugawa ya ɗauki shafuffuka da yawa yana magana akan rayuwar mahassada da yadda suke yin nakabi ga takaddunsa yace ba don Allah ba sai don ciwon hassada wannan kuma ya ce ba shi ya faɗa ba su da kansu wani lokaci Allah ya kan matsa bakinsu su bayyana hassada suke yi kula ga wannan ciwon hasada yana iya shiga zuciyarka yana iya shiga zuciyarsa yana iya shiga zuciyarki yana iya shiga zuciyarku yana iya shiga zuciyarsu yana iya shiga zuciyarmu gaba daya menene amfaninka shine kokarin kare zuciyarka daga irin wannan cuta din baya ga wannan yana da kyau mu tambaye kanmu menene hakikanin ma'anan hasada? Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin rahmatullahi alai cikin littafinsa na Sharhu Salihin juz'i na uku ya yi magana mai tsau akan menene asalin ma'anan hassada Ya ce ma'anan hassada a dunkule huwa ayyakar hal insan ma an amallahu ala abdihi min ilmin aw malin au jahin aw ahalin aw jahin aw ma ashbaha dalika yace hakikanin ma'anan hasada shine wani musulmi ko wani mutum ya rika abun da Allah ya wani dan uwansa ko wani bawansa shi Allah dan. ko kyautar ilimi sai ka rika ji ko in rika jin me yasa Allah ya ba na ilimi ina kin ilimin da Allah ya bashi in ma a ce masanin qur'ani ne ko masanin hadisi ne ko kuma wani injiniya ne ko wani gogaggen likita ne ko wani ɗan kasuwa ne da ke da ilimi akan kasuwanci ko wani makeri ne da ya iya kira ko kafinta da ya iya kafintanci ko magini ne da ya goge a gini ko wani dan agaji da ke da basiran aikin agaji ne ko wani mai wa'azi da ke da fasahar wa'azi sai ni rika jin ina kin wannan ni'imar da Allah ya masa min ilmin na ilimi au malin ko dukiya Allah ya ba wani sai rika ji ina ki ko ka rika jin kana ki yace au ahalin ko iyalai Allah ya ba mutum ƴaƴa biyu uku hudu biyar ko goma ko sama da haka in ma ka rika jin adadin su ko kuma kyan halittan da Allah ya musu ko ka rika kin su saboda Allah musu baiwa da tarbiyya au jahil ko mutunci da Allah ya ba wa ne in ce me yasa Allah ya sa wani ke da mutunci aure kaza ni ba ni da shi me yasa wani aure kaza ake sauraron sa ni ba a sauraro na me yasa wani a wajen yan kasuwa ya mu ciniki daga an kira sai a ji kamar shine kadai dan kasuwa yace ko wani abu abin da ya kama da wannan lokacin da Allah ya ba wani musulmi wata ni'ima kwaya daya sai naji ina kin wannan ni'imar da Allah ya bashi yace to ciwon hasada ya tabbata a zuciya kowace irin ni'ima matukar ni'ima ce sai kana jin me yasa wani kaza ni ba haka ba yace to ciwon hasada ya gina gida a zuciya ya ce to lokacin da hasada ya gina gida a zuciya sai dan adam ya gaya kansa akwai wasu barna da kuma hatsarruka da ciwon ke gina mar a zuciyarsa bayan nan akwai illoli da hasada ke cutar da zuciyar mai ita na farko ya ce ya sani hasada a tashabbu ne bil yahud lokacin da mutum ya samu ciwon hasada to ya gane yanzu ya fita a cikin musulmai mumine da kwarai yana koyi ne da yahudawa don asalin masu hasada al yahudu ne su ne Allah ya jarabe su da wannan na biyu Sheikh Muhammad bin sale al Utsaimin rahimahullah ce sai mutum ya sani ciwon da Allah ya sa masa min kaba'ir zunub iya daga cikin manya manyan zunubai kabira ne daga cikin kaba'iran zunubai zunubai da Allah baya yafe wa mutum kai tsaye sai ya nisanci kanana in bo kaba'ira ma hauna an nukaffir ankum sayyi'atikum ko alladina na kaba'iral ismi wal fawahisha illa lamam to in ana irga manya manyan zunubai yace to ya samu wani daga ciki na uku kuma yace al-i'tiraf ne bi qada'illah mutum kuma idan yana da ciwon hasada ya gane cewa yana fito na fito da hukuncin Allah ne idan ilimi Allah ya baka sai na ki wannan ilimin tunda kai ba kai ka ba wa kanka ilimin ba sai ina karyata iliminka ko ina aibata ka yace to mutum ya gaya kansa yanzu yana faɗa ne da hukuncin Allah don Allah ne yake wannan kuma dan adam ya ga abin da Allah ya yi nan bai masa ba za yace kullum sai mutum ya gaya kansa yanzu shi mai yaki ne da abin da Allah ya hukunta a rayuwa na hudu yace kuma mai hasada ya sani iya da jamratun fil qalbi iya da garwashin wuta a cikin zuciyarsa saboda mai ciwon hasada a kullun sai ya gani ima da wani mutum da za ta bakanta masa rai zai ga wani imma karatun qur'ani Allah ya bashi zuciyarsa na konewa zai ga wani watakila dan kasuwa ne kullun ya kawo kaya zai kare ya zuciyarsa na konewa zai ga watakila wani kafinta ne ya iya idan ya kera kaya ya kasa bakin hanya ya ji zuciyarsa na konewa in yaya ne bai so ya gani na kware to ran da ya ce bai so din to gobe sai ya ga wanda ya fi wanda ya ki a yau jibi sai ya ga wanda ya ki wanda ya fi wanda ya ki a gobe yace to zai waye gari kullun zuciyarsa akwai garwa garwashin wuta da ke konewa don a kullum sai ya ga wata ni'ima da Allah ya wani wanda baya bukatanta don haka yace wannan shine asalin hatsarin hassada baya ga wannan akwai hadisi da yake muttafaqun alaihi tsakanin Imam Bukhari da Muslim Allah ya musu rahama da annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya kira musulmai ya hana su waɗannan cututtuka gaba ɗaya saboda shi yake inganta zuciya malam usaimi rahimahullah ya ce hassada garwashin wuta ne a ina a zuciya bai ce a harshe ba bai ce a hannu ba bai ce a kafa ba bai ce a kai ba sai ce a ina a zuciya saboda cutar zuciya ne jamratun ne ya ce fil kalbi garwashin wuta ne a cikin zuciya don asalin hassada ba yi da take ko kunne ko baki ko hanci ba akan cikin zuciyar dan adam take zama wannan hadisi na imamul bukhari da muslim rahmatullahi alaihi ma fiyayyen halitta tsira da aminci tabbata a gare shi yace iyyakum wazzan fa inna zanna akzabal fa inna zanna akzabul hadith sai ce wala tajassasu wala tahasadu wala taqata'u wala tadabaru wala tabaghadu sai ce wa kunu lahi ikwana. annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ce ina hana ku zato saboda zato iya daga cikin mafi ƙarriyar labari haka kawai sai ka ga musulmi dan uwanka sai ka rika mar zaton sharri akan ni'imar da Allah ya bashi ko kuma ka rika tilasta kanka sai ka yi zaton sharri a kansa annabi tsira da aminci sabbata gare shi ce ina hana ku wannan sai ce wala tajassasu kar ku wayi gari kuna bincikan sirrin juna don ku ci kafar juna wala ta hasadu yace kar ku rika yi wa juna hassada wala ta dabaru kada ku rika juya wa juna baya wala ta qata'u kada ku rika yanke wa juna wala ta baghadu kada ku rika yin fushi da juna yace wa kunu ibadallahi ikhwanan ku zama bayin Allah na kwarai duk waɗannan cututtuka ne na zuciya yan halitta ya tara yace ku zama bayin Allah na kwarai wannan ita ce wasiya ta manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi akwai hikaya ta masu iya magana gabanin zuwa nan idan ka ɗauka ciwon hassada ya shiga zukatanmu mu musulmai a yau a kowane majali ka duba zaka ga babban abin da ke hana musulmai tsakanin su ci gaba shine ciwon hassada musamman a wuraren da musulmai suke da rinjaye akan kowane irin addini ko kabila to sai kaga Allah ya jarrabi mafiya yawan su sai yan kaɗan da Allah ke karewa da ciwon hassada daga wannan ya samu to addini baya ci gaba sai baya yan kasuwa akwai irin nasu wane jarinsa ya fi na wane to yana ga matsala ne ko kwastomomin wane sun fi na wane yana ga matsala ne wannan akwai examples da ya kai matakin da ana iya halakar da wasu shekara kamar bakwai da suka wuce akwai wani mutum da Allah ya jarrabe shi da aljanu daga baya ashe aljanun sihiri ne akan hasada aka masu sihiri yan uwa ne mun taru muna karatu na littafin asarimul battar fi tasaddi li saharatil ashrar da wasu dalibai akwai wani injiniya Aminu Ahmad lokacin yana ABU Zaria akwai Ishaq Aliyu lokacin yana University of Maiduguri da sauran dalibai kawai ana karanta asarimul battar sai aka zo kan ayoyin da Dr. Wahid Abdulsalam Bali hafizahullah ya kawo da ake bata sihiri da su ana karanta sai wani mutum ya fada a wurin da aka zo kansa ana ɗan bincika mai ke baruwa sai wasu suka yi huduri aljanu da aka tambaye su ni na hira da su a cikin waɗannan ɗalibai su ma suna sa baki muna tambaya mai faru don muna majalisi ɗaya ne sai aljanun a cikin su akwai wani lukuman akwai kaza kaza sunayen su guda bakwai suka ce an masa hassada ne tun 1984 a kamar sihiri me dalili suka ce yana sai da manja ne da yan uwansa masu kasa manja shi yakan siyo yalo kwaya ɗaya ta manja ya zo ya kasa ya sayar a cikin awa 24 ko wuni ɗaya daga waye gari zuwa faduwar rana su suna sai da abun da bai wuce rabin yalo ba akan wannan suka hada taimako suka je aka mar sihiri tun 1984 aljanin suke jikinsa Allah bai raba shi da su ba sai wajen 2003 akan me akan manja yalo da yake sayarwa suka faɗi ina aka je aka bunna sihirin suka faɗa wajen wani gari ne kusan tafiyan kilomita 60 daga inda ake abu aka tada wani dan uwa almuhaddith muhammadu sani yayi amir a legal misau kamar shekara ɗaya ko biyu suka wuce suka je har wurin aka tono abun abun da aka bunne kusan shekaransa goma sha tara a lokacin a kasa suka ce a lokacin sun cutar da shi in aure ne ma su nemi hana shi in ya samu admission zai je makaranta su hana shi idan ya samu aiki su watsa aikin suka ce duk aikin alkhairi da ya rufa sun hana shi su da kansu bayan an musu wa'azi suka ce a roƙe shi ya fi musu don a shekara goma sha tara babu abin alkhairi da suke bari kwaya ɗaya yayi kuma an sa su da shi don hasada ne akan manja yalo kwaya daya. to balle yan kasuwa da wane ke da jarin dubu ɗari wane kuma yana ga nasa dubu hamsin ne wane kuma iya ga nasa dubu ashirin ne in ba a saka imani a zuciya ka gane cewa Allah ne mai fifita wane akan wane ba to daga nan sai ciwon ya faru maimakon addini ya ci gaba ko kasuwanci ya ci gaba sai a samu ci baya haka mata akwai irin nasu tun daga kan layi akwai wance tafi wance kyau wance tafi wance kayan ado wance tafi wance fahimtar karatu wance tafi wance samarin da ke santa da aure to sai kaga hassada ta auko tsakanin su har su fara yi wa junan su kazafi da karerai da makamantan su har ya kai ayi aure a ce gida ne miji ne ke da mata biyu ko uku ko hudu to anan ma hassada tana nan mafiya yawan abin da ke faruwa a yanzu tsakanin mata ba kishi bane hassada ne kishin bai wuce kashi ashirin cikin ɗari hassada ne kashi tamanin cikin ɗari wance tafi wance ko fahimtar karatu a makaranta suna karatu su daya wance tafi wance kawaye wance yan uwanta sun fi nawa ne to sai ga ciwon hasada na ginuwa a zuciya wannan bai tsaya ba tsakanin yan uwan miji da matarsa sai kaga hasada ta shiga tsakani wance yassa ne wance kanwarsa ne sai ana ga yanzu ya karkata ga iyalinsa fiye da su sai a fara wa matarsa sharri da batanci da kazafi da makamantansu wannan yana faruwa in ka je ministry daya wane yafi wane rikon amana wane yafi wane iya aiki wane an fi yarda da shi akan wane don gaskiyarsa ko don iya aikinsa ko don kiyaye ka'ida sai ga tsakanin yan uwansa yana samun matsala duka ciwon hassada ne shi haka idan ka je tsakanin 'yan siyasa akwai irin nasu wane wane kazafi yau wane ba da kuɗi a cutar da wane wane ba da kuɗi a yau wane kazafi duka wannan yana nan nau'i kala kala kololuwa kuma tsakanin almajirai da malamai ta ba masu iya magana suna cewa wani mutum yana fada wani mai iya magana ya ce shaidan ya zo da tallan zalunci yana zuwa zai kasa kayan sai shi shugabanni suka ce zalunci ne eh suka ce to namu ne ba mu kayan mu ba sai an sayar ba mun biya ya ce sai shi gabanni suka karbi zalunci ya sake zuwa ya kawo haja zai sayar ta kishi yana kawowa mata suka karbi wannan ba su taya ba suka ce sun saya kai tsaye da ya kinkimo hassada malamai suka ce to wannan tamu ne su da almajirai su kuma bar musu kayan wannan ba karamin sharri ba ne zama an shaidi malamai da hassada tsakanin juna fiye da kowa da kowa wannan ya zama menene mun ba wa zahirin ibada muhimmanci fiye da zukata wanda ya faru tun a rayuwar magabata idan malamai suka bar Allah sai ciwon hasada ya cika zukatansu ba sa iya yin nasara sai lokacin da suka dawo zuwa ga Allah subhanahu wataala ka da shedan ya kawo hasara almajirai da malamai su suka karbe ta bil hakika wannan ciwo ne wanda yake mimuni faɗa cewa sun karbi wannan haja bai zama hujjan cewa in akwai hasara a zuciyarka ko a zuciyarsa ko a zuciyarsu ko a zuciyarku ko a zuciyar mu wata ba a'a me za a yi karantar da mu ake tunda shedan ne ya kawo to wajibi ne a ki abin da shedan ya kawo inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir an fi samun hassada tsakanin akaran a da wato tsarorin juna wane tsaron wane ne in yan kasuwa ne wanda suke kusa da juna kusanci na karfin jari an fi samun hassada sai ka ga mai jarin miliyan ɗaya baya hasada a da da mai jarin miliyan hamsin in a karatu ne yan izu ɗaya da yan izu biyu tsakaninsu su ake hasada amma ba sa hasada da mai haddan qur'ani idan tsakanin masu sarauta ne mai anguwa baya hasada da first class emir wannan ita ce hasada a da shine tsakanin akaran makusanta har imamu zahabi rahimahullah da ya zo magana akan malamai cikin siru alamin nubala ya ce kalamul akaran maganganun tsarorin juna sa'o'in juna wanda suka yi zamani ɗaya masu da'awa ya ce ba ma karɓan maganganun juna akan maganganun juna na sharri me dalili yace saboda ciwon hasada da ke zukatan mutane yace in dai zamani ɗaya suka yace hassada ya sa ba ma karɓar maganganun masu ilimi sashi na sharri akan junansu na sashi me dalili yace dan ciwon hassada yace musamman idan ya zama akwai wata adawa ko kiyayya tsakanin yace maganar juna akan juna ba ma karbanta to mafi munin hassada a yanzu za ka iya samun mai jarin dubu ɗaya na hasada da mai jarin miliyan hamsin a tsakanin 'yan kasuwa za ka iya samun wanda ya gama digiri yau yana hasada da famanan sakatare a ministirin da yake aiki wanda tsakaninsu kusan shekara ashirin ne ko na adadi mai kama da haka za ka iya samun ɗalibin da bai iya karanta littafi mai wasali yana iya hasada da wanda ya fi malaminsa ilimi me dalili to wannan shine ciwon hasada da muni a zamanin nan fiye da kowanne a da magabata wanda suke zango ɗaya ne imma a jari imma a kasuwanci imma a wurin aiki suke da juna amma wanda ya mafin tinkau ba a yi to a yanzu ciwon hasada ya sa wanda yake karamin matsayi yana iya hasada da wanda ma har ya mutu ba zai iya iso shi ba wannan ba cewa aka yi wannan ciwo ba shi a zuciya ba wajibi ne musulmi na kwarai ya tabbatar da hassada yana tsofar da zuciya yana kashe zuciya kamar yadda annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya ce kamar yadda tufa ke kashe me take tsufa a jikin mutum yace fas'alullaha ayyu yujaddida al-iman fi qulubikum ku roki Allah ya rika sabunta muku imani a cikin zukatanku a koda yaushe ku tsaya da gasken gaske duk ciwon da zai shiga zuciyarku ta lalace to ku tabbatar kun roki Allah Allah ya kare zuciyar ku daga wannan cuta Allah ya wanke mana zukatanmu gaba daya Allah ya kare mu daga ciwon hasada gaba na biyu shine alhasad awwalu kabiratin fi sama'i wal ard Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen Al-Wahibi At-Tamimi rahmatullahi alayh yace hasada shine ita ce zunubin farko da aka fara sabawa Allah a sama wato a cikin aljanna yace zunubin farko da aka fare wa Allah a sammai bayan ya halicci sammai ya sa halittu zunubin farko a sammai yace hasada ne yace lokacin da ya dawo da mutane bayan doron ƙasa zunubin farko da aka fara a rayuwa saba wa Allah yace shine ciwon hasada yace wanda yake bayyana maka babu abin da al'umma yake fara kashe zuciyarsu gaban hasada don a sama bayan Allah ya halitta halittunsa da hasada aka fara da aka zo duniya da hasada aka fara yace na sama hasadan farko shine abin da ya faru lokacin da Allah ya halicci annabi Adam ya halicci Hawwa'u kuma ya halicci Iblis kuma akwai mala'iku a cikin sammai wasu malaman tafsiri irin su Qatada bin Di'ama bin Qatada rahmatullahi alai daliban Ibn Abbas suka ce a cikin aljanna da Allah ya halicce su gaba da yace su ci komai da komai sai umarci mala'iku su yi wa Adam sujada su masa na'i wato su rika wa gare shi wannan ba zai zama shirka ba me dalili don Allah shi yace yi. har Allah yace wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa lam yakun minas sajidin hakika mun halicce ku daidaita ku muka ce wa iblis mala'iku su sujada ga adam sai suka yi illa iblisa lam yakun min sajidin sai iblis ne bai yi ba sai Allah ya tambaye shi qala ma mana aka Allah tasjuda iz amartuk me yasa baka yi sujada ba lokacin da na umurce ka yace qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin yace to ga hasadan sai iblis yace Allah ai ni na fi adam ni ka halittan da wuta ne shi da tabo ne kaga ya fara aunawa kenan ai wane da wane a lokacin Allah sai ya koro shi daga cikin aljanna qala ahbid minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka as sagirin Allah ya koro shi kaga hasada ta jawa iblis kaskanci da wannan ibnu jarir at-tabari rahmatullahi alai imamul mufassirin yace duk wanda ya bar ciwon hasada a zuciyarsa to baya rabuwa da kaskanci a rayuwarsa shi yasa malam usaimi rahimu yake cewa jamratun ne fil kalbi kunan wuta ne garwashin wuta ne a zuciya iblis an koro shi don haka yace kaga zanubin farko da aka yi wa Allah shine dalilin hasada in ba dan hasada ba yaya zai ce ai ni kaza ne wani kaza ne yana so ya nuna don me zai sa adam ya fi shi tun da shi an yi shi da wuta adam ya tabo me yasa za a ce ni na mar kaza ba za a ce shi ya mun kaza ba yace kuma mai hasada yana mantawa da cewa Allah ne ya hukunci don lokacin da Allah ya baka ni'ima ta ilimi ko ta wani mutunci ko ta iyalai ko ta dukiya sai na ki shine hukuncin cewa ina kalubalantar hukuncin Allah ne don dan adam baya iya wa kansa kowace ni'ima kamar yadda bai iya tunkuɗe wa kansa sharri da ba da ni'ima da gusar da ita duka na Allah ne so kaga iblis haka yayi sai ce ya Allah yaya za a yi ni a yi ni da kaza a yi shi da kaza a ce masa kaza ya manta da cewa duka Allah ne yayi su kaga manta da hukuncin Allah kenan don haka yace wannan shine ciwon farko saban farko da aka yi wa Allah hasada ne yace to mu dawo duniya an koro iblis har zuwa lokacin da annabi adam da hawa'u suka ci itaciyan nan bayan nan suka tuba zuwa ga Allah fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alayhi innahu huwa tawwabur rahim qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wa lahum yahzanun sai aka koro su kasa annabi adam da hawa'u malaman tafsiri Allah ya musu rawa aka ce aka ce ku sauko saboda mu muna cikin tsatson su sai suka sauko kasa da suka sauko kasa sai annabi adam da hawa'u suka haifi yaya aka samu habila da qabila wannan sunan su kenan da mujahid bin rahmatullahi alaihi ya fada sunan su habila da qabila da suka sauko yaya ne sun tashi tare sai suka zama sa'o'in juna to duk lokacin da kuke rayuwa a sauƙoyin juna dole sai Allah ya fifita wani akan wani in ma da ilimi in ma da kyan halitta in ma da nutsuwa in ma da arziki in ma da mutunci in ma da iyalai in ma da iya kasuwanci in ma da iya wani abu na sana'a babu makawa wannan sunna ce ta Allah dole kamar yadda ya fifita wani akan wani kuma kai din zai fifita akan wani da kaza idan kafin da wata ni'ima mai yiwa ne in fika da wata ni'ima idan ka fin da wata ni'ima kaddar ban fika da wata ba amma akwai wanda kuma na fi shi to ne shine manta da hukuncin Allah da suka sauko me ke faruwa sai aka umurce su da su yi bakance su yi abun nan su yi baiko su gabatar da wani abu afwan na aikin alkhairi sai suka gabatar habila yayi sai qabila yayi sai aka karbi na habila ba a karbi na qabila ba habila abdullahi ibn abbasin radiyallahu anhu ya ce abin da ya sa a karbi nasa da ya tashi ya yi aikinsa da takawa ne don Allah ya yi shi kuma kabila da ya tashi sai ya nasa ba don Allah ba kawai don a ce ya iya sai wanda ya don Allah sai Allah ya albarkaci nasa wanda ba don Allah ba sai Allah ya karban nasa sai wanda ba a karbi nasa ba ya ce zai kashe wanda aka karbi nasa ya ce to wannan shine laifin farko da aka fara yi wa Allah a duniya hasada bayan an sauko shi yasa Allah yace watulu alaihim naba abna adama bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalu Allahu min al muttaqin la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi ilayka li aqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'ul ظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه Allah ya ce ba su labari karantawa al-yahudu da ke inkarin ni'imar da Allah ya maka manzon Allah ‘ya'yan Adam guda biyu, iz qarraba qurbanan lokacin da suka yi wani abu na bai ko na sadaka fatuqbila min ma sai a karbi na daya ka habila walam yutaqabbal min al-akhar ba a karbi na daya ba saboda bai don Allah ba wanda ba a karbi na ba sai ce la aqtulannaka zan kashe ka sai ɗayan ya me inni akhafu Allah rabbal alamin ni ina tsoron Allah ba zan kashe ka ba naka kala inna ma ita sai shi dan uwan nasa habi da karbi nasa bai ce shi mai tsoron Allah ba sai ce in ba a karbi naka ba ma yataqabbalu Allahu minal muttaqina ai aikin masu takawa Allah yake karba kaga me dalili shi yana da ingantacciyar zuciya saboda takawa a zuciya ne shi kuma wanda ba karbi nasa ba iya da matacciyar zuciya mai dalili don hasada wannan shine tafsirin da malamai suka yi shi an karbi nasa dan akwai takawa wanda da ya lalace saboda hasada da ce zai kashe sai ce in ka shimfida hannunka don ka kashe ni ma ana bi ba su basiti ilai ilayka li aktulak ni ba zan miƙa hannu don kashe ka ba inni kafin laha rabbal alamin ni ina tsoron Allah wanda ya halicci sammai da kasai da abun da ke tsakanin su fa tawwa atlahu nafsuhu qatl akhihi fa katala sai ran sai riya masa ya kashe dan uwansa a lokacin yace zan kashe ka amma bai iya ma kisa ba dan ba a taba zubar da jini ba a lokacin duniyar ba yawa ba a taba mutuwa ba a taba zubar da jini ba a lokacin sai iblis ya zo shi sai ya zo shi da wani baru sai fasa kan barin sai ya ga ya mutu sai koya wa kabila yadda ake kashe mutum kenan shi kuma habila kabila shi ma sai nemi dutse da ya bar dan uwansa na bacci sai ya zo ya faffasa kansa sai ya kashe shi malam usaimi rahimullahi wannan shine zunubin farko da aka yi a duniya hassada kuma shine na farko da aka yi a sama Allah ya koro su daga sama da aka zo duniya kuma da shi aka fara da aka yace to babu abin da ke kashe zukata idan aka karantar da su addini kamar ciwon hassada wannan ya fi wannan yan kasuwa wane ya fi wane jari ko wane ya fi wane kwastomomi tsakanin mata wance ta fi wance kyau ko wance ta fi wance fahimtar karatu ko wance ta fi wance ni'ima na kaza tsakanin almajirai wane ya fi wane fahimtar karatu ko an fi jin wane fiye da wane ko an fi fahimtar wane fiye da wane to sai ga aldini ya lalace a wannan wuri in an yi mai in ciwon hassada ya gina a cikin zukata haka wannan shine zunubi na farko da aka fara yi kuma da aka dawo Allah ya ci gaba da cewa gashi nan iya wanzuwa yace am yahsuduna nasa ala ma atahumullahu min fadli faqad atayna ala ibrahim alkitaba wal hikmata ko wa atainahum mulkan azima Allah ya ce bal ya sudunan nasa am shi ne bal suna yi wa mutane hassada ne akan abin da Allah ya na ni'ima ba yadda za a yi dole dole sai Allah fifita wani akan wani yanzu kaddara idan Allah bai fifita ba kamar yadda abu abdullah muhammad bin ahmad al-ansari al-qurtubi rahmatullahi alayhi bada ainihin cikin aljami la kamil qur'an yace idan aka ce wane bai fi wane ba to ya za a yi rayuwa yanzu kaddara a ce duk bauchi kowa sarkin bauchi ne kai sarki ne ni sarki ne matar ka sarki ne kanin ka sarki ne baban ka sarki ne direban ka sarki ne idan ni sarki ne kai sarki ne kuma duka sarkin gari daya zan tuka ka a mota kai ka tuka na a mota a matsayin direba Za ka mun gadi a gidana ko ni zan ma gadi a gidanka za ka aike na ma tefa ne ko ni zan aike ka babu wanda zai wa kowa shi yasa dole a ko a abu sai Allah ya fifita wani akan wani shi yasa Allah bai taba yin zaman da ya yace kowa annabi ba ne? ai ya fi mu son mu shiga aljanna amma sai aiko annabi da kuma ya jagorantar da shi akan al'umma a wata al'umman ya turo annabawa biyu wani ya turo na uku ma wa azzazna bi salifin amma dole dai wannan saman wani hatta sahabbai haka suka wayi gari wane na saman wane wane na saman wane lokacin da kake hassada ko nake yi ko yake yi ko suke yi muna mantawa da ni'imar da Allah ya mana ne sai shaidan ya samu rika kallon kaza ko da kafin da kaza in na nitsu zan gani kuma na fi wane shi yasa annabin ya tara sahabbai sai faɗi ni'imar da Allah ya wa kowa ka sani cewa dole sai wani ya fi ka kuma kai ma sai ka fi wani annabi ya ce arhamu ummati bi ummati abubakar wa ashadduhum fi dinillahi umar wa aqrabuhum zaid ibn sabit sannan wa haya usman ibn affan وعالمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو أبيدة annabi ya ce a cikin al'ummata wanda ya fi kowa tausayi shi ne abubakar siddiq ka gani da Allah ya to in baka bi Allah ba kana rai da shi sai ka kishi don Allah marbaiwa da tausayi saboda hasada da ya dawo sanan sai ya ce wanda ya fi kowa ilimin gado shine zai dubu sabit kaga idan ka duba ni'imar ka manta da wanda Allah ya maka sai kai hasada ma in ka tuna kai ma akwai ni'imar da Allah ya maka in shi ya fi ka to kai kuma ka fi wani bayan ne ce wanda ya fi kowa tsanani a addini shine Umar ibn al-Khattab bayan nan ya ce wanda ya fi kowa ilimin halal da haram shine Mu'az ibn Jabal yace amma kowace al'umma da da amintacce amintaccen al'umma ta shine Abu Ubaida ibn al-Jarrah radiyallahu anhu ka gani imomi kenan to lokacin da ka tsaya kake tunanin to me yasa wane zama kaza ni ban maka da ba ka manta ni'imar da Allah ya maka ne ya baka ni'imar lafiya ya yi ka ni'imar musulmi ya maka wajen kwana wata kila ya maka ni'imar kai dalibi ne ya maka ni'imar aqidar sunna me yasa ka manta da wannan ni'imomi din me yiwa ni'imar da kake hasada da wani bata kama wata ni'imar da Allah ya maka ba me yasa za haka kuma me zai sa ka gane cewa hassada fa na bata aiki na cinye aiki kamar yadda wuta ke bata aiki idan kai hassada ni'imar da ma Allah ya maka baka ganin ba dalilin hassada ita ma sai ta lalace gaba dai sai ka waye gari baka da ni'ima kamar yadda hadisi riwaya na tirmizi da abu daud rahmatullahi alaihi ma ibnu hajar rahimahullah ya inganta hadisin sheikh muhammad nasir rahimahullah ya a shi kama ruwiya an rasulillah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi yana cewa innal hasad ya aku innal hasad ya akulul hasanat kama ta'kulun narul hataba lalle hassada na cinye ayyuka kyawawa da kake yi na kware baka sani ba kamar yadda wuta ke cinye kirare haka take lalata ayyukan mutum na kware yana sallah yana zakka yana azumi yana aikin haji yana yin waɗannan yana karantar da addini ya haddace qur'ani yana karantar da qur'ani ko yana fasarawa amma aikin ya lalace bai sani ba don hasara don hasara ta cinye ayyuka ko yana kasuwanci yana ciyarwa amma hasara ta lalata ko tana gida tana dafa abinci da ciyar da 'ya'ya ta musu wanka amma aikin duk ya lalace me dalilin ciwon hasara don haka wannan hasara shine sabon Allah da aka yi na farko a sammai kuma sabon Allah na farko da aka yi a kasai sai na uku hayatu Yusuf alaihi salam ma al qusat rayuwar Yusuf alaihi salam tare da wasu mahassada wannan me yake bayyana mana Allah idan ya daga wani mutum a cikin al'umma a anguwarku ka fiye wani karatun qur'ani wane ya fi wani warƙila rufin asiri wane ya fi wani a biology wane ya fi wani a chemistry wane ya fi wani a mathematics wane ya fi wani a sanin aƙida wane ya fi wani jari wani ya fi wani iya kafintanci wani ya fi wani iya kira to duk abin da Allah ya ɗaukaka wani a cikin tsarorinsa to in aka yi wasa ba a gyara zuciya ba hasada na bata ayyukan saura to wannan haka ya faru da Yusuf alaihi salam malamai suka ce a duk qur'ani babu inda Allah ya bayyana sharrin hassada a duniya kamar suratu yusuf babu inda Allah ya nuna hassada tsirara kamar a suratu yusuf babu inda Allah ya nuna kaiwa makoran hassada da mahassada kamar a cikin suratu yusuf haka babu inda Allah ya kaskantar da mahassada da hassada kamar suratu yusuf kuma babu inda Allah ya ɗaukaka wanda aka yi wa hassada akan mahassada kamar a suratu yusuf sura ce aya ɗari da goma sha ɗaya amma tun daga farko har ƙarshe Allah bayyana ni'ima ne da mahasadan ni'ima shi yasa don a nuna mana muhimmancin annabi yusuf ɗaukaka ya samu ya samu hasada sai Allah ya bayyana mana aka tambayi annabi mu hadisi a muslim aka ce man akramun nas wa yafi mutanen duniya daraja gaba ɗaya ɗaukaka buɗan bakinsa na farko sai cewa yusuf nabiyullah shine yusuf annabin Allah yafi kowa ɗaukaka a shi kenan malamai suka ce wannan shine dalilin ne sa mahasadansa dole su fi na kowa tun da annabi an tabba waye shi kowa ya ce yusuf to labudda ku haka sai ya faru gare shi shi yasa annabi mu hadisi a bukhari yana yi wa yusuf yabo yace ce alkarim ibnul karim ibnul karim ibnul karim yace yusuf shi babba ne dan babba jikan babba kuma jikan jikan babba mai daraja dan mai daraja jikan mai daraja jikan jikan mai daraja shi annabi ne babansa annabi ne kakansa annabi ne kakan babansa annabi ne yusuf ibn man ibn yaqub yaqub ibnu ishaq ishaq ibn ibrahim ka taba ganin mai sarauta irin wannan da ɗaukaka ga kuma kyau da aka masa masana tarihi suka ce ba a samu mutumin da aka yi wa kyau irin yusuf alaihi salam ba shi yasa annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya kwatanta sahabinsa mai kyan halitta da yusuf ya kwatanta sahabinsa da ya kowa tawadu da isa alaihi salam shine abu zarri ya kwatanta sahabinsa da ya kowa tausayi da annabi isa ya kwatanta sahabinsa da ya kowa tsanani da annabi musa da annabi nuh to haka ya kwatanta wanda yafi kowa kyau da annabi yusuf to Allah masa ni'ima na kyau Allah masa ni'ima na ilimi Allah masa ni'ima na fassarar mafarki Allah ya masa ni'ima na annafta Allah ya masa ni'ima na hikiman magana duk wannan sai Allah ya tara masa ba ka sai ya samu jarrabawa an tambayi Alhassan hasan bin abil hasan al-basri rahmatullahi alai shin mai imani yana iya hasada idan ya bar shi dan ya shiga zuciyarsa sai ya ce wa ɗalibinsa sakilat ka ummuka kai mahaifiyarka na dab da ta yi asaranka ya ce aina ikhwati yusuf idan kana wannan tambayar ina yan uwan yusuf su fa ƴaƴan annabawa ne jikokin annabawa ne jikokin jikokin annaba ne masu imani ne amma suka mar hasada har suka jefa shi a rijiya me dalili dalilin hasada Qur'ani ya yi summarizing rayuwar Yusuf alaihi salam a cikin aya 111 tun daga farkon surar har ƙarshe akan Yusuf Allah yake magana kuma ana aka kammala duk tarihin sa ƙur'ani a sura ɗaya Allah ya magana akai manyan darussa da ke ci da mu iya ɗauka an halicci Yusuf alaihi salam Allah masa baiwa da waɗannan ni'imomi da. yana kwance sai ya mafarki amma aka fara gaya wa annabin mu kissar Yusuf shi ma dan ta zama darasi gare shi aikinsa da aka yi zai ga jarraba na hasada in shi bai yi bai tsarkake zuciya Allah zai kare shi kuma ya roka wanda suke hasada Allah ya gyara musu su shi yasa Allah yace nahnu naqussu alayka ahsanal qasas bima awhayna ilayka hadha alquran mu muke jeranta muke baka labari mafi kyan labari na abin da muka yi wahayi gare ka cikin wannan qur'ani a aya uku Allah ya bada labarin zuwa ga annabinmu annabi yusuf me ke faruwa da allah ya mar ni'ima sai ya kwanta bacci sai mafarki a mafarkin sai ya ga cewa iskala qala yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin shi annabi yusuf annabi ne yan uwansa ma akwai annabawa a ciki sai ce babana ni na gani a mafarki na ahada ashara kawkaban taurari goma sha ɗaya wa shamsa wal qamara da kuma rana da wata suna mun sujada malaman tafsiri irin mujahid bin jabal rahmatullahi alai yace taurari goma sha su ne yan uwansa da Allah ya daukaka a kansa wa shamsa wal qamara ma masa da babansa sune rana da wata suna mun sujada to babansa ya fahimci mafarkin da ya daukaka Allah ya mar akan sauran sai yace ce me la taqsusu ru'yaka ala ikhwatika fa yakidu laka kaida kar ka bada labarin mafarkin ka ga yan uwanka za su shirya maka kaidi sai ya hana shi wannan ya zo a cikin aya ta hudu zuwa aya ta bakwai suka shirya mar kaidi da suka ga Allah ɗauka shi kuma sai baban na son sa fiye da su wannan kauna da uba ke a kansu sai suka ce me in qala yusuf ce yusuf wa wa akuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana la fi dalalin mubin ai da yusuf da dan uwansa baban mu na son su fiye da mu kai baban mu nan ya bata su suke ga annabi yaqub wai shi batacce ne me dalili don ciwon hasada hatta baban sun ce ya kuskure da hasada sai suka roƙi babansu da cewa ya ba su izini su fita da yusuf za su je jeji babansu yake cewa ina tsoron kada ku je da shi kura da cinye shi suka ce a'a ba za mu bari ba wani hannu usbatun ai muka bari ta cinye shi ai mun zama azzalumai Babansu ya ba su izini su tafi da yusuf suka kama hanya sai suka yi mitin tsakaninsu suka ce idan muka fita mu ɗauki yusuf alaihi salam mu kashe shi ɗayan ya ce a'a mu je mu samu rijiya mai tsananin duhu mu jefa shi a cikinta kawai mu kuma kashe shi suka kulla kaidi kala kala amma fa ƴaƴan annabi ne saboda hasada su suka kulla kaidi kala kala suka yi wa Yusuf alaihi salam kuma ƴaƴan annabawa ne jikokin annabawa kuma jikokin jikokin annabawa akan me akan ciwa hasada suka tafi da yusuf alaihi salam za su suka jefa shi a rijiya za su kashe shi babban su yace a kada mu kashe shi ana cewa babban su sunansa shamun yace kada mu kashe shi amma dai mu jefa shi a rijiyan kan suka jefa yusuf alaihi salam a cikin rijiya da suka jefa za su tafi sai suka ce yusuf sai ce na'am ya ɗauka ko sun tuba ne sun yi na sani za su fito da shi sai suka ce ashe bai mutu ba su kuma suna jin takaicin bai mutu ba sai suka ɗauko katon dutse suka jefa a kansa a cikin rijiyar a matsayinsa na annabi kuma 'ya'yan annabawa wanda asalinsu an riga an kira su wasu ma a cikinsu annabawa ne da kuma muminai ne suka bar shi a rijiyar suka tafi suka taho kuma kaga duk da 'ya'yan annaba ne saboda hassada kuma sai suka koma ƙarya waja'u abahum isha'an yabkun ko sai suka zo wajen babansu kuma suna kuka eh, me ya faru inna zahabna nastabi wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akalahu dhi'bu mun tafi muna dan wasa muna tsere tsere muka bari su a wurin kayan mu sai kerkeci ko kura ta cinye shi sai suka zo bi ala kamisihi bi damin kadhib sai suka samu wata akuya sai suka kashe sai suka dauki jinin ta sai suka zuba akan rigar Yusuf sai suka zo suna kuka ga kura ta cinye shi ashe a rijiya suka jefa da suka sa dutsen sun dauka ya mutu ashe bai mutu ba shi kuma da ya ji za su jefa dutsen sai koma karkashin bangaren rijiyar sai zauna a cikin rijiyar su kuma suka dawo gida suna kuka akan ya mutu ciwon hasada suka zo da riga babansu ya kuka shine ayoyin innama ashku basri wa huzni ila Allah har zuwa fasabarun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun wanda yusu ainihin Umar bin al-Khattab yake karantawa a karatun da muka yi anan tasirin Qur'ani a zukatan magabata wannan kissa Umar yake bi yake kuka na hasada da in ya karanta ayoyin sai ya rika kuka har yana faduwa har ana zuwa gaishe shi a gida saboda bai da lafiya saboda tausayin Yusuf alaihi salam saboda irin karfin hasadan mahasada da ya gani mai ke faruwa a lokacin suka da gida suna kuka babansa ya karbi rigar yana gani yace bai gamsu wannan jinin na Yusuf bane